الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسين شابقي ترك إنكار المنكر بحصول معروف أكثر برن حنا ممونا أيكي سبو دمين لحصول معروف أكثر سبو دا أتكن ولا منكر أقول كما معروف وان دي يفو منكر يلا تجي mummunan aiki ake aikatawa amma a cikin mummunan aikin kuma akwai kyakkyawan aiki wanda ya fi mummunan aikin girma da yawa to ba za a hana wannan ba za a hana wannan mummunan ba sai a yi haƙuri da shi kalla kun fahimta mummunan aiki ake yi duk da ya kama da waɗancan ƙa'idojin da ya bamu mummunan aiki ake yi amma kuma a cikin mummunan aikin nan akwai kyakkyawan da ya fi shi girma ya fi shi yawa to yanzu ba za a ce a daina yin wannan mummunan ba a ƙyale mummunan a sa mai ido saboda wannan kyakkyawan wanda ya fi shi girma da ake samu a tare da mummunan mun fahimci unwani wa min hadal babi malam ya ce mana ibnu taimiyya rahmatullahi alaihi shekul islam ya ce daga cin wannan babu da ake barin hana mummunan aiki a cikinsa kuma ana ganin mummunan ikirarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li abdullahi bin ubayy ikirarin da manzo sama yayi ya kana abdullahi ibn ubayy ibn salul ra'sul munafiqin bai kashe shi ba manzo sama har girmama shi yake yi abdullahi ibn ubayy ibn salul gashi munafiki Shi ne shugaban munafukai duk iyakakun da ake kulla shi yake kuma wasu sama ya sai to amma akwai wani ma'arufin da ake samu a ƙarƙashin girmama shi da ake yi a ƙarƙashin ƙyale shi da aka yi da munafuncinsa wa amsalihi da makamantansa min a'immatin nifaqi wal fujur daga cikin shugabanni na munafurci da kuma lalacewa lima lahum min a'wani saboda suna da mataimaka mataimakan kuma su suna da imani na gaske amma kuma mataimakan su ne me ya haɗa su a taimake keniya ƙabila ƙabila balarabe ƙabilanci a wajen balarabe har yau har magajin gobe ba za ka rasa balarabe da ƙabilanci ba ƙabilanci na da tasiri mai girma a cikin zuciyar balarabe ciwo ne ciwo ne mummunan ciwo ba za ka raba shi da shi ba fa'izalatu munkarihi bi nau'in min iqabihi kawar da mummunan aikin abdullahi Ibn ubayi Ibn salul da makamancinsa ta hanyar a masa hukuba mustalzimatun izalata ma'rufin aksara min zalik wannan kawar wadda za a yi masa ukuba za ta jawo tilascin za a kau kuma wani ma'arufi wanda aksara min zalik wanda ya fi wannan munkarin yawa bi ghadabi qaumihi wa haniyatihim saboda jama'ar ta yan kabilarsa za su taso su fusata ce an ci mutuncin babba daga cikinsu wa haniyatihim sannan da kabilanci da suke da shi a cikin zuciyarsa game da shi za su ba shi kariya wa bi nufurin nasi idza sami'u sannan kuma za a kora mutane su gudu daga musulunci in suka ji anna muhammadan yaqtulu ashabahu aka ce manzalin sama ai yanzu ma sahabban nasu yake kashewa abdullahi ibn ubay ibn salul mutane suna ganin sa a matsayin sahabi haka ne ko ba haka bane to idan manzon sama ya yanke masa hukunci na munafurci aka ce a kashe shi to yanzu za a ce a 'yan waje za su ce kun ga abin da muke faɗa muku ko to yanzu ba mamu yake hari ba wanda suka yadda da shi su yake kashewa kaga akwai irin wannan wannan akwai shi wanda suka yi shugabanci da za ka je ka zauna da su za su baka wannan labaran sun fuskanci wannan a rayuwarsu akwai fayil inda in ka zo ka buɗe shi ga shi dai a zahiri in ka buɗe wannan fayil ɗin gyara za ka yi to amma wallahi in ka buɗe wannan fayil ɗin Allah dai san bala'in da zai tashi to kana kallon wannan fayil ɗin yanzu ko sai dai kai haka ko kuma ka ɗauke shi ka ce ma masinja da fayil mai lamba kaza da fayil mai lamba kaza ka kawo min su sai ka sai ka je sai ka sa su a ƙasa a ƙasan kafet kafet inda da kake zama a teburin ka masu maka shara suka ce kar su taɓa fayil ɗin wannan kafet ɗin kar su ɗaga shi kasu daga fayil kafet ku bashi kasu share kashin kafet don kasu ga wannan fayil nan da manyan shugabanni wanda suka da shugabanci ko a baka wani kamfani ko a baka wata mu'assasa za su baka wannan labaran da yawa za ka samu sai ka rubuta littafi akan wannan za su baka misalai ka ga gashi munkari ne amma idan ka bude shi ka ban kaɗo shi to bala'i kuma da zai tashi Allah kaɗai sani to sai ka kyale wannan hikima ce ‘yan uwa maka fahimta waɗannan abubuwa Allah shi kyauta wani haza nan ba hatsaban nasu fi kistatil iski shi ya sa lokacin da mun manzala sama ya yi magana da mutane hatsaban nasu fi kistatil iski bi ma hun bihi wa ta zara min lokacin da manzannin salama ya yi magana da mutane akan hadisul iski abinda aka yi mana na isha kage ya faɗa musu abin da ya faɗa kuma sannan ya faɗi uziri game da haka wa qala lahu sa'ad ibn mu'az qawluhu alladhi ahsana Sagidu Na, sa'ad ibn mu'az ya faɗi maganar da ya faɗa wanda ya kyautata a cikinta. ya ce hamalahu sa'adu ibn ubada kaga sa'adu ake da su akwai sa'adu ibn mu'az shi sayyidul hazraji abin da sayyidul auski sa'ad ibn mu'az akwai sa'adu ibn ubada shi kuma sayyidul hazraji sa'adani kenan da aka zo aka yi magana cewa ai abdullahi bin ubay bin sulul shi ya yada wannan sharrin to shi kenan sa'ad bin mu'ad sai ya tashi sai ya faɗi magana ya ce ya ma'aikin Allah idan a cikin mu yake ka faɗa mana shi mu kuma mai maganinsa za mu kashe shi wanda ya yi wannan sharrin idan kuma a cikin ‘yan uwanmu ne banul khadraj to ya ma'aikin Allah ka ba su umarni su ma su yanke masa hukunci da ya dace kaga shine wa ahdana fi abinda sa'ad ibn mu'az ya faɗi kenan to sai sa'ad ibn ubada sai ya tashi sai ya ce a ku dai sai da yan alƙabila ku je can a ƙabila ku kashi ba mu ba to kaga nan hamalahu sa'ad ibn ubada ma a husni imani wa sidiki duk da fa imanin sa'ad ibn ubada amma ba abin da yi nan da nan ƙabilanci ya taso mishi ya ce ya ku dai banu la'aus ku je ku yanke masa hukunci amma mu banu al-khazraj mu ba wani abu ba wani binciken da zabi duk da imaninsa da kuma gaskiyarsa to kaga ashe taba abdullahi bin ubayy bin salul me zai jawo ba kama fitina zai jawo ba sai sa manzon sama ya kyale shi sa malamai sukan ambata wannan ababun cikin asbabin da suka ja manzon sama ya kyala Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yanke masa hukunci na na na kadafi ba in ka gama duka tarihi a kissa abin nan hadithul ifki to ba za ka ji inda manzon sama ya yanke ma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul hukunci ba malamai cikin fassarorin da suka kawo hadda wannan taba shi fitina za ta haifa shi yasa sai Allah ta'ala kai tsaye sai ce wallazi tawalla kibarahu da huwa azabun azim wanda ya ya shugabanci ya ta wannan sharrin to yana da azaba babba a wajen Allah an bashi da Allah sai an je lahira sannan za a masa hukunci kaga kaga irin wannan abun kula ne so daga akwai munkari da kana kallon sa amma idan aka kau da shi to zai kuma jawo a rasa wani ma'arufi babba mummunan aiki ne ake yi amma aka ce za a kawo da wannan mummunan aikin kuma za a rasa wasu kyawawan ayyuka manya-manya shi ce yanzu misali shi wani ya laifi a ma'aikata kai kuma kana da mataimaka gaggagagga amintattu wanda suke aiki kan jijigan karfi kuma wannan da ya laifin nan su kuma suna da ɗan wata alaƙa da shi suna da ‘yar wata alaƙa da shi sai ka ce ka kore shi sai ka ko nan zai ko baka takarda ya ce ya aji aiki wanne za ka yi a matsayin ka na mai hankali innan labiba iza ba za min jismihi ma ba ne mukhtalifa da wani idan sai a zo a yi a haƙura a ci gaba da haƙuri da shi ala laƙallin kaga za ka iya sai ka ware shi daga kai sai kai kai mashi nasiha ka mashi faɗa shi ce. wannan abin kula ne muwafaqatul amiri aw an-nahi li amri Allah wa rasuli wani unwani shine duk abin da mai umarni zai yi umarni da shi ko mai hani zai yi hani game da shi to dole ne ya kasance ya dace da umarnin Allah da manzansa kakkai umarni da abin da Allah bai ce ba kakka hana abin da Allah bai hana mun gane wannan ka'ida wa aslu hada tushen wannan an ta kuna mahabbatul insani lil ya kasance san da mutum yake ma kyakkyawan abu kyakkyawan aiki wa bughdhuhu lil munkar da kuma kin da yake ma mummunan aiki wa iradatuhu da kuma nufin yin hakan wa iradatuhu li hada da kuma nufin yin hakan wa karahatuhu li hada da kuma kin da yake ma wancan muwafaqatu li hubbillahi wa bughdihi ya zama ya dace da san Allah ne da kin Allah kawai kai kana da wata manufa wannan manufa ita ce ta sa kawai bari ka rika wannan umarnin da abu mai kyau amma kana da wata manufa a ƙasa a'a ya zama saboda Allah yana son wannan abin ne shi ya sa kai ma kake cewa a yi mummunan nan ba kana hana a yi shi ba ne saboda kana da wata manufa da kake son ka cimma ba a kana yi ne don Allah baya son wannan mummuna mun gane وإرادته وإرادته وكراهته ne. sannan kuma da nufin Allah da ƙin Allah na shari'arsa shi ya sa kake kaga al'iradatu shari'iyya Allah ya yi nufin ai sallah to kai ma karka cewa ai sallah al-karahatu shar'iyya Allah yana ƙin zina to kai ma kake ai zina ka zama ka dace da wannan shi ya sa kake yi nan malam ibn taymiya can yana faɗa mana kaman a ce manhaji manahij na al'amru bil ma'ruf nan kuma sai ya dawo yana faɗa mana qualities sufufin na al'amiru da annahi ya zama dan Allah yake ba dan Allah mutum yake ba yayi asara kuma ba cin nasara wa an yakuna fi'luhu lil mahbubi sannan kuma ya kasance abin da yake aikata wannan lil mahbubi na wannan abu da yake so yake aikata shi wa daf'uhu lil makruhi da kuma yadda yake tunkuda mummunan bi hasabi quwwatihi wa qudratihi yayi gwagwadan iyawarsa da gwagwadan karfin da Allah ya bashi ka abinda ba ka da iko a kansa ka ce sai ka hana mecece hikimar da ta sa annabi sama ya ya kafa ya zanya ya zama matakai aka ce ka yi abin da hannu in za ka iya idan ba za ka iya ba ka faɗi da baki idan ba za ka faɗi da baki ba to ka yi a zuci wa zalika abu aku iman ka ƙi abin nan a zuciyarka ka ƙi shi a zuciyarka fa inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha domin Allah ka'idarsa ita ce baya tsora ma wani rai sai abin da ya yalwata ma wannan ran zai iya yi wa kad qala kuma Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah ga gurin iyawarku abinda baka da iko Allah ba zai kama ka da shi zai kama ka wani bai gyara gidan shi ba ka masa nasiha da baki makwabcinka ne yake ba. sai Allah ya kama ka Allah ba zai kama ka ba ka yi iyaka abinda za ka iya ka faɗa masa wa amma hubbul qalbi wa bughduhu wa iradatuhu wa karahiyatuhu amma san zuciya so a zuciya da kuma ƙi a zuciya da nufi a zuciya ko ƙi a zuci fa an takuna kamilatan jazimatan la yujibu naqsa zalika illa to duka waɗannan ababan su kasance cikakku ne kuma da gaske mutum yake da aka ce wani kalbi ne qalbi yi eh, domin akwai abin da kake so Allah na son sa amma ko ba za ka iya bayyanawa ba in ka bayyana fitina za ta tashi to ka so shi a zuciyarka akwai abin da kake yi saboda Allah na kinsa amma ba za ka iya bayyanawa ba to ka ki wannan abin a zuciyarka kuma ya kasance da gaske kake ta yaya za a gane ko kai ka gane ko ni in gane ina kin abu a zuciyata kuma ba zan iya hanawa ba shine mutum idan ya ga wannan abun ana yi ya ji kamar zuciyar shi za ta fashi limisli hada ya gugul kalbu min kamadi in kana fil kalbi islamun wa imani mutum ya rika jin bakin ciki in ya ga ana saban Allah kuma ba zai iya hanawa ina kallo ana banna amma ba zai iya hanawa ba to ya ji bakin ciki a zuciyarsa sannan yana son yi wani abu na alhairi amma ba a yi kuma ba zai iya cewa a yi ba to shi ma ya rika jin damuwa a zuciyarsa ya za a yi ba za a yi wannan abu mai kyau ba Ku kaga akwai shi yanzu misali yadda masu dukiya suke da dukiyarsu suke fantamawa ka gan su ga addini na bukatar a yi masa a bashi gudunmuwa a yi ma'addini aiki ta kowane ɓangare na sha faɗa muku a nan da wurare da yawa na sha faɗi ban taɓa ɓoyewa ba a mimbarin juma'a na sha faɗi in aka bani budget ɗin najeriya rana guda zan ƙara da shi akan addini wallahi duk yana nan a cikin kwakwalwata kuma ka ban ka gani na sha faɗin wannan magana in dai kan addini ne wallahi in ka ban budget ɗin najeriya har da na baɗi wallahi zan karar da shi addini na da bukata ina da inda zan shigar da shi addini shi sai ka kallon ga yadda ya kamata mutane su yi da dukiyarsu sai su ki ko ba yadda kayya akwai mai dukiyar da aka zo ana zama da shi wani dalili ya zo ina wajen a gabana yake ya ce dukiyar ka ce wani zai zai ce maka ga abin da za ka ma addini da ita wallahi wallahu alama aquli shi kuma yana nan da ransa bai mutu ba yace dukiyar mutum ne wani ne zai zo ya faɗa maka ga abin da zaka ba addini da ita wai baka bukata a matsayin ka na mai dukiya wani ya gano maka saboda shi yake cikin addinin da gaske kai kuma cikin kuɗi kake ya ce maka kaza ake da bukata menene yake jawo wani zubin sai kaga ana ana ana khasaratul aulawiyat ana khasaratul aulawiyat ga abinda al'umma take bukata sai wani shi ko kawai zai kaga ya ji ya kwasu wani abu kawai yana yi ina ce wani masallaci ne suka zo da azumi wani mai dukiya zai ce zai mai masallacin su fenti suka ce su bayi suke so a musu yake fentin yake bayan shi fenti yake so dole fenti zai in masallaci ake gina sai mutum ya ce zai ba da gudunmuwar shi amma shi ga abin da yake son a yi da kuɗin bai yadda a ta ai kaza da kaza da koyi da kuɗin shi ba a masallaci ka a sai kafet wai kafet zai tsufa fitar rana za a fitar da shi ni nan wani ya taɓa faɗa min haka ba wai wani labari na ji ba ni ne muka yi da wani amma dai da na fahimtar da shi ya fahimta daga baya ya ba da kudi ya ce gashi ana ana aikin masallaci sai eh, to yanzu mu kafet muke bukata shi bai da a ce kafet da kudin shi ba shi bulo za a canci to yanzu zuwa da bukatar bulo ka zo duka masallacin bayan da ake bukata an gama gelin bulo amma kafet ake bukata to kage hasaratul aulawiyat ya abinda al'umma ke bukata sai mutum ya tafi ya jiye bil munasaba kwanan nan ake ban labari a wata unguwa nan nan kusa kusa wani mai dukiya wai ya zo yana ana mai yana cikin wasu tsofaffin gidaje wai masallacin juma'a yake so ne an ce masa ba masallacin juma'a ana da masallacin juma'a a unguwan nan a nan faganin namu na zaria ya ce a shi masallaci zai aka ce to in masallaci za ka yi ka tafi wajajen da suke da bukata a shi dan unguwan ne unguwa yake son ya ba masallaci kuma ba sa san masallaci amma shi masallaci zai a unguwar don Allah wannan wannan wuce in al'umma ce al'umma mai ban tausayi wallahi mutanen da suke da hankali a kasashen da suke da hankali mai dukiya zuwa yake ya ɗauki dukiyarsa yanzu sulaimanin rajihi da ake ta ba da labarinsa da ya zo dukiyarsa ga baki ɗaya ce zai yi wa kafinta bayan ya ɗiban ba 'ya'yansa duk abin da za su yi ta ce har su mutu haka ya musu ya ɗiban musu ko ya rarraba musu dukiyar ga baki ɗaya ce ya yi wa kafinta ga Allah wa ya ɗauko ya ba aiki malamin addini ya ɗauko ya sa an kuma ci amana ba a ci amana ba kafarul hawali ya ba a shek kafarul hawali ɗaya daga cin malaman saudi arabia shi ya sa shi ya zama shi ne nazirin wakafinsa akan a gina jami'o'i na musulunci akan a gina ma jami'o'in musulunci ajujuwa da lab da libraries rika ɗaukan nauyin bahasi na san suna da suna da wani tsari na buga littafi buga littafai na phd eh, thesis na phd da da da da da da da da da da masters da aka yi duk wani bahasi da aka yi mai kyau to wannan mu'assasatul rajihi din suna daukar nauyin buga ina da littafan su da yawa da suka yi zaka ga tambarin su a jiki bugu na gaske bugun da ba za ka ga irin shi a Najeriya ba bugu sosai irin bugun Saudiya kuma a yada waɗannan littafan a seda kai a kyautar kyauta fi sabilillah kuma kuma in suka zo Najeriya a seda kaga akwai su to shi ne yin wannan matsalar da muke damuwa da ita kana kallo ga abin arziki ya kamata a yi amma wallahi ba za su yi ba ba za su yi ba sami sai dai shirya ubangiji to irin wannan karkacin damuwa a ranka imani la yujibu naqsa zalika illa al iman ba abin da zai tauye maka wannan sai idan imaninka ya tawaya ba za ka iya hana da hannu ba ba za ka iya hana da baki ba to ka ji bakin ciki a zuciyarka tun da yanzu maganin ma an kayi ma kayi iska ce akwai maganganun da an kai a wajen karatu kai sai dai waɗanda suke wajen karatu ke kaba shi ku da ku ire-iren ku ku gama kayan ku tashi ku tafi Cikin wannan ma wani kalbihi ne ya dawo ya dawo bi kalbihi ya dawo baya bilisani yayi akai amma bi kalbihi ne saboda ba za ta je inda kake bukatar ta je ba in ta je ma za a yi tsaki a kaudata ki kyale shi da Allah bai san abin da ake ciki ba sannan ga ruwa da Allah ya sanya ma masu dukiya a wannan zamanin yanzu ruwai suke ji wai kudin su za su kare kuma in hidimomi suka tashi na duniyar ka ga yadda suke man abin da ya shafi addini ne sai su kabu tsaya a je ana neman taimako za a yi abu kaza na naira miliyan biyar sai mutum ya ɗauko naira dubu hamsin ya bada fi sabilillah yayi abin arziki ko baka baka baka ce ba bai abin arziki shi yayi abin da zai iya yi kuma shi ya san da yi abin da zai iya yin ba ai la Allahu nafsan illa wus'aha Allah ce wus'u aka ce kuma yace li yunfiq bu sa'atin min sa'ati wancan wus'u ɗin wawun da sinun da ainun shine aka da aka ce sa'a sa'a kaman ka ce wahaba ne alwahabu da kuma hibatu shi ne alwahabu da hibatu illa wus'aha kaga daidai yake da wahabu ga wawun nan can kuma aka cire wawun shi ne sa'a da hiba sai iyaka abu ne yufi bu sa'ati min sa'ati da Allah ya rawata masa ya bada a cikin yalwarsa kana da ikon bada kaza to ka bada kakai ma Allah ruwa Allah ganar da mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya raba mu da irin waɗannan halaye sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh